hakika nan gaskiya abin da ya kamata a yi wanda yake ba yi ba wannan abin ya ta'azzara har ya wuce tunanin mutane shi ne na farko dai su hukumomin da aka ba amanan kula da kai bayanai ma na me ya kamata ya akan tsaron nan gaskiya su ma akwai kurakuran su na rashin yin abin da ya kamata na biyu su jami'ai masu kaɗi nufin wato soja ko ɗan sanda su kansu ba su yin aikin su kamar yadda ya kamata. To ina dalilin faɗin haka? dalili na shi ne wannan harin da aka kai na baya baya na ranar asabar da ta gabata ai sojoji sun isa wurin sun kuma iske waɗannan 'yan ta'addan amma fa ba su iya masu komi ba kai ta kai gama an samu sojojin da suke kuka da idan suna ganin an cuci al'umma saboda ga jama'a an kashe kuma sun je su mai da suka taimaki jama'a an ƙi ba su dama shi kwamandan nasu kaga wannan yana nuna cewa in ma ita gwamnati ana ganin matsalolin ta kai to a fahimta mu gwamnati ta yi wani hoɓɓasa tunda har ta turo mutane ma na jami'an tsaro su zo su yi wani abu amma su ne ki to mu muna zargin su kansa akwai wani kulli a tsakanin su jami'an tsaron nan wanda yake ba mu san ko menene ba. A kwanan baya can ministan harkokin cikin gida Dambazau ya zo maku ya yi alƙawura. Babban hafsan sojan Najeriya shi ma dai ya zo muku ya yi alƙawura. Sufeto janar na 'yan sanda Ibrahim Idris ya zo muku ya yi alƙawura. kana nufin ka ce zaƙin baki kawai suka yi muku abin ya gagare su eh gaskiya mu a nama halin da muka samu kanmu bisa da wancan harin za mu ce ya gagare su ba wai babu jami'an tsaron ba ne su yi aikin ne suka ci shi ne haɓin ya ta'azzara kamar watan da ya wuce akwai waɗanda suka zo nan an aje soja ya kusa ɗari biyar a jimnan gari amma kai kai masa rahoton ba za su je su yi aikin ba so kaga ya mutum zai shi yasa mu a ƙarshe ma ƙarshen ƙarshe mu lokali nan ma'ana al'abunmu na gargajiya shine ma an muka samu 'yan sa kai da irin vigilanti suna taimakawa dan mafi yawancin hatta wannan kashe-kashen da ake na ranar asabar ai su ya faruwa da su saboda da suka ji wannan abin suka ga kai bari su kai ma 'yan uwansu dai to don haka ba wai babu jami'an tsaron nan bane su aikin da ya kamata ne suka yi to nan ne ba mu san menene ba shi yasa ma nake amfani da wannan dama nake kira ga ita gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya ta sani ta turo jami'an tsaro amma sun yin aikin da ya kamata wannan ita ce gaskiyar magana. Duk wanda ya san kasar birnin gwari ya san akwai jarumai 'yan tauri masu kau dabara da za su iya taron aradu da ka. Idan kuma suka koma ta amfani da matakan gargajiya ne don a yi fito na fito da duk mai neman shige muku hanci kun san yadda za ku bi shi. Babu irin waɗannan jarumai ne yanzu? To alhamdulillah watan akwai lauje cikin nadi kamar yadda ka ce sun saba ba da gudunmawa ko kuma an yi amfani da su mu a namu a matsayin matsayinmu na wakilan al'umma za a cimma nasara amma matsalar da ake fuskanta shine muna zargin wasu ba su son su mara masa baya su yi aikin domin an ci nasara ko mun ci nasara mu al'umma za a ga ai marasa nufan ne suka jagoranta aka cimma nasara to don haka su ma akwai masu masa zagon kasa ba su son a ba su yi aikin domin sau da yawa ma za a ga sun je wani lokaci sun yi aiki sai a koma kuma ana kusa gunguma ko sun yi wani abu da ake ganin dai ko ma a bi da shari'a ƙarshe domin wannan abin ya faru a baya yana cikin dalilin da yasa suke ja da baya in dai ba gwamnati ba ne ta ba su dama kai tsaye